Masu sauraronmu barkanku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Barkanku da sake shigowa wannan tashar tamu. Tashar da take bi lunguna da sakuna ta da kuma ne muku rahotanni da su daga nan gida Najeriya. Wasu lokutan ma har da ƙasashe na ƙetare masu makwabtaka da ita. To masu sauraronmu inda ba za ku manta ba har yanzu dai ana turka-turka kan ware shugaban majalisa na sanatoci wanda za a yi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 yunkurin jam'iyyar apc na tsaida goodwill a fabio da kuma barau jibrin a matsayin shugabannin majalisar dattawa ya fara fuskantar matsala kamar yadda gidan jaridar nan na the sun ta rawaito cewa akwai zaɓaɓɓun sanatocin da sun sha alwashin yakar goodwill a fabio da kuma barau jibrin suna goyon bayan wasu na daban a maimakon su goyi bayan zaɓin jam'iyyar mai ci abin 'yan majalisar za su mara baya ga sanata oji ozo kalu da kuma abdulaziz yari a zaben na bana wani sanata daga jihar arewa maso yamma ya soki majalisar matsayar bola tinubu ya zarge shi da takalar fada domin a cewarsa goodwill a fabio bai da farin jini gaba daya a cikin wannan majalisa sanatan ya ce ana zargin biyu da hannu wajen ganin bayan sanatan jiharsa basi abat da kuma sanata peter ngobosi saboda manufarsa ta siyasa haka zalika wani fitattun sanata daga arewa maso gabas ya shaidawa jaridar cewa za su fito na fito da ɗan takararsu na daban wanda kuma akalla dole sun watsar da wanda a shuwajen yake so ya tsayar dan majalisar da ya ce sun gamsu da tikitin yari da kuma ojukalu don haka za su kada su za su kada a ƙuri'unsu haka zalika wasu zaɓen sanatoci daga jihohin arewa maso tsakiya ba sa tare da apc suna ganin babu adalci a yadda jam'iyya mai mulki ta kawo wannan rahoto yan majalisu guda goma sha takwas je masu jiran gado sun aika wasiƙa ga shugaban jam'iyyar apc na ƙasa wato abdullahi adamu sun ce san ba za su goyi bayan kasan da aka yi ba A cikin su dai akwai Muhammad Sani Musa, akwai Ashir Ayi Lola Isa, akwai Sadiq Usum Umar Suleiman, kuma Mustapha Saliu da Isa Jibrin daga jihohin Niger Kwara da kuma Kogi. kazalika wani rahoto ya da cewa ga ban sanata abdulrahman kawu ya ce wasu sun kai bola tinubu sun baro shi ne game da zaben shugaban majalisar dattawa sumela wanda shine zai wakilci kano ta kudu a jam'iyyar nnpp ya gargadi tinubu zai guji karfa-karfa ya ce apc ba ta isa ta kafa masa wani ba ta isa ta kafa wanda kwata-kwata ba sa bukatarsa ba sai kuma a halin yanzu dai a halin yanzu dai rigima tana nan ta kaure a cikin majalisa dangane da cewa dai ba su goyi bayan zaben ashuwa jubola ahmad tinubu ba ya dai mai fatan ubangiji Allah subhanahu wata'ala mu da za a mana shugabanni na gari kamar yadda a lokacin zaben shugaban kasar ma da yan majalisun da sanatocin muka roki ubangiji Allah wata ala da ya mana zabi na gari To masu sauran mu domin ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe sai ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabbin rahotannin mu a koda yaushe da zarar mun daura su. a Ila kuma ku danna mana lakin mu ma don mu ma hakan ne dai zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga linguna da sakuna ta da kuma neman rahotanni da dumadumin su. masu mu me za ku iya cewa dangane da wannan rigima da ta barke a majalisa kan zaben shugaban majalisar dattawa mun gode muna jiran sakon naku a shawar mana ta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wataala saka muku da alkhairin sa dangane da bibiyan mu da kuke a kullum a kuma ko da shita da kuma kalaman karfe gwiwa wanda kuke turo muna a shafukan namu na karta kwana Allah subhanahu wataala sa wannan sabon gwamnati da ake kokarin kafa ta nan da yan kwanaki ta shiga da kafar dama ya kuma ba ta dama da iko na yi wa talakawan kasa. aiki na gari da kuma jin kansu baki daya gode ubangiji Allah subhanahu wataala tabbatar da daga daga su a tafarki na gari amin muna godiya ubangiji kuma Allah ya za a mana da abubuwan da suka fi dacewa da mu amin